من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah maɗaukacin sarki da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallam, da roƙon Allah maɗaukacin sarki shi rahama ga maluman sunna wannan munasaba ta haɗuwa akan wannan wa'azi akan matakin wa'azi na ƙasa wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara a yi shi wannan fili a wannan gari na mina a cikin wannan ƙasa ta Najeriya muna roƙon Allah shi muna gudunmuwa Allah muna roƙonka waɗanda suka asasa wannan aiki muna roƙonka ya ubangiji ka yi musu rahama Allah muna roƙonka shugabanninmu Allah ka yi musu jagora Allah ka sa wannan aiki a cikin nasara mu rairafa muna yin sa har mu zo gidan aljanna mu girbi alkhairin da an ka dasa ya jama'ar musulmi jama'a sun karɓa kira sun zo akan wannan wa'azi na mataki na ƙasa na ƙungiyar jama'atu izalatul a wa iqamatus sunna wannan ƙungiya haɗaɗɗiya dunkulalliya mulmulalliya wadda ba ta koma rabuwa ta haɗu kuma ta riga ta tabbata sai dai kawai wani na iya hita don rashin arziki ne Allah ya tsare mu a nan malamai sun tsaya sun yi wa'azi kuma sakatare na ƙasa malam muhammadu kabiru gombe ya yi wa'azi a wannan wuri yanzu ya sauka kuma ya yi muna bayani akan abin da ya shahi abubuwan da ke faruwa yau wanda kowane mai hankali ya kamata ya mai da kula ga wanga abin da ke faruwa babu shakka idan hitina tana bayyana malamai kowa ya kama bakinsa da ke kala ba to la'anar Allah za ta lullube waɗannan waɗanda adda ilimin sanin hukunar wannan abu nassin ƙur'ani Allah ya yi magana a wannan الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله نعم. ويلعنهم اللاعنون a nan wato mun san babu babban ɓanna irin wani mutum shi hito bayyane ya bayyana akwai wani mai matsayin Allah wanda zai ce ba a haihi wannan ba kuma haihuwarsa ƙarya ne babu wanda ba a haihuwa ba ba wanda bai haihu ba in ba Allah ba idan wani ya zo ya yi magana aka samu maluma kowa ya kama bakinsa to wannan aya ta jale za a kansu Allah maɗaukakin sarki yana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda lalle waɗannan da ke wato kokoi abinda mun ka jissuwa na daga hujjoji da shirya min ba da ma bayyana hulun nasu fil kitabi bayan mun yi bayanin abin nan daki-daki a cikin littafi na taura ko injila ko ƙur'ani waɗannan mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce yana tsine musu albarka yana ɗebe musu albarka duk wani mai tsine albarka kuma yana tsine albarka gare su a nan ya ku maluma idan mutum ya ji an yi ɓanna to ya tashi ya gyara ya tasu idan mutum ya ƙyale la'anar gada Allah ya ce tana samun waɗanda ke ɓoye ilimi to tana fi samu ne don haka wannan ƙungiya ta jama'atu izalatin zai wai ƙamar suna kungiya ta wadda ba ta jin tsoron zargin wani mai zargi wajen faɗin gaskiya mutum bai zama mai imani bai zama mutum wanda aka malalle sai ya zanga abin da ya shahi gaskiya yana iya tsayawa ya haɗe ta kowa ta shafa masu gaskiya masu imani Allah ya ba su garanti tun da duniya Allah ya ambata a cikin farkon suratul mu'mini yake cewa Bismillahir Rahmanir Rahim Qad aflahal mu'minun Allah ya yi magana da wannan harfi farko yake qad aflahal mu'minun haƙiƙa mu'minai sun ci nasara sun samu babbar rabu anan wane ne mai imani wanda yake ya riga ya san duk abin da ke faruwa ba abin da ke faruwa sai abin da Allah ya kaddara wane ne mai imani wanda ya imani da Allah ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jikada ne daga Allah ya yi imani da alkur'ani an ba annabi saƙo ya kawo ya faɗa bayan haka ayyuka ne kuma sun ka gwada suwa allazina hum fi salatihim خاشعون to anan ashe ana iya gane mai imani ko wurin sallah waɗanda yake a cikin sallah su suna khushu'i ya ku ahlus sunna yana da kyau mutum ya zo ya karanci ƙaƙa zai yi sallah yaya zai yi sallah ya zai ya samu tsoron Allah cikin sallarsa sai da umar radiyallahu an wata rana ya ga wani mutum yana sallah amma yana soshe-soshe yana dube-dube yana taba wannan jiki wannan gehin jiki nashi da wannan Ya ce wannan bawa Allah da su ta ji tsoro da zuciyarsa ta tara da hushuri wallahi da gaɓoɓinsa su ma sun samu shuɗi ashe kenan wanda ke yin sallah bijib bai jin tsoron Allah don haka ya hita ya zan daban daga cikin suwar muminai wallazi lahu fi salatihim khashu'un allazi su ne waɗannan khashu'una suna masu jin tsoro ala salatin ko fi salati a cikin sallar saboda haka ashe nan. a cikin sallar ka zama jin tsoron Allah alamar imani na gwada in ka tsaya wurin ibada sallah aka same ka natse kana mai cika rukunanta kana mai cika sharuɗanta kana mai tawar abubuwan da as sunna cikinta da abin da an musu haddi kana mai nisanta abin da an haram cikin sallah da abin da an makaruhi kana mai nisanta abin da zai bata maka sallah in ba haka kake ba to sallaka kayi awa ba yi ba in ta shekara dubu kana kai ma kasa kawo to kama kayan aikin banza na'am wallazina hum anil اللغو mu'ridun anan daga cikin subar muminai akwai mutum ya kau da kai ga duk abin da menene ya ta san magana abinda bai dame ka ba abinda bai gano ka ba abinda ba harkar ka ba abinda bai amfanin ka duniyarka bai amfanin ka lahirarka a gane ka ciki tsamo tsamo to ka zan mai sa ta cikin lagau ashe kenan idan ka nisanci wannan kana cikin waɗanda aka tsara sifofinsu a cikin sifofin muminai kana cikin zuri na muminai don haka ashe kenan lokacin da muke wannan wurin ana wa'azi wani na can wurin da ake buga ganguna ana ana wasa lokacin da muke na ana wa'azi wani na can bai da aiki illa zage mutane lokacin da muke na ana wa'azi wani na can yana aikin da zai samu laifi to waɗannan masu kauda kai gaba da abin da shahin lagawu suna daga cikin wanda an na masu imani na'am والذين هم للزكاة فاعلون سبر مؤمني كما مؤمني ودن ديك ما سو أي وتاوى للزكاة كزكاة ياكو يوانا قنجيا تجماعة إزالة البدع وإقامة السنة Allah na magana akan waɗanda an masu imani waɗanda sun kamar kamallaki abin zakka na dukiya yana wa ka mallaki kuɗi waɗanda suka kai zakka to ka bayar da ita zakkan nan idan ka ba da zakkar ka aikata ta wada Allah ya ce to kana cikin masu sifa ta muminai idan kana da dabbobi kai makiyayi ne kuma in zakka ta ba kuma ka fitar idan kai manomi ne zakka ta ba cikin abin da kan noma ka hidda zakka idan kai majinin ma'adini ne ka gina zinari ko azurfa idan zakka ta waje ba cikin wannan ka fitar sifa ta muminai waɗanda yake suna aiwatawa da zakarsu wanda ya yi sallah amma ya ƙi zakka to kamar ma sallah ma bai yi ba domin zakka farilla ce sallah farilla ce abokin sa zakka kada ka zama mawawaci ga abin da a haƙin Allah kada ka zamba hili ga abin da a haƙin Allah ka ba da haƙin Allah don a gudu tare a tsira tare daga muminai akwai waɗanda suna zakka ga abin da Allah mallaka musu na'am والذين هم لفروجهم حافظون sannan kuma Allah yana magana cewa wallazina hum li waɗanda a cikin su ba muminai waɗanda suna tsare in maza na suna tsare zakurran su ba su zina in mata na suna ƙarfin zukun su ba su yin zina ashe a nan mazinaci bai cikin sumar muminai mazinaci ya ba ta cikin tsarin sumar muminai kuma duk wanda ya yi ɓanna irin ta zina duk saɓon allah da aka yi duniya yana iri ne domin ba ta sauran saɓon allah kamar tsuntsuna da mutum ya riga ya yi zina to kowane irin sabon Allah na izina ga kai ne domin annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ce mazinaci bai zina lokacin da yake yin zina na yana da imani rashin imanin nan da aka rai sai an sonce imani gare sannan ya ta yi jura ta yin zina saboda haka Allah na ƙara waɗanda a cikin mummune masu imani waɗanda suka hankurta ga barin yin zina maza waɗanda sun ka hankurta gabanin yin zina mata ashe a nan ya zama wajibi mutum shi tushe zuciyarsa shi wada da ita saboda kada shi fada cikin layin da ba na ne ba illa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum innahum ghayru malumin illa ala azwajihim sai ga matattakin su idan su waɗannan maza ne aw ma malaka aymanu ko ko abin da mutum mallaka bayi lokacin da akwai su anan namiji sai ga matarsa ya zai yi amfani da zakarinsa mace sai ga mijinta za ta yi amfani da farjinta namiji sai ga abin da yan mallaka na bayi kwarkwara lokaci akwai shi zai yi amfani da zakarinsa a nan amma mace nan banda ita namiji yana amfani da bauyarsa idan ya sa ta ɗaka amma mace ba ta amfani da bawanta wannan ba a yarda ba shari'a ba ta yarda ba walau kana wajibi ko da bawan nata ko mummuna na ya kasa samun mata aure in ji maluma saboda haka a shekena sai ga matarsa namiji sai ga mijinta mace sai ko abin da masu mallaka na bayi amma banda mace ba ta amfani da bawarsa ko ta rasa mijin aure in sun yi amfani da wannan fa ina ho zai malumin waɗannan ba abin zargi na ba don haka ce kenan a nan idan mai aure ya auri mata ya zo ga matarsa yadda ya bukata da niyya ya tushe sha'awarsa ga wata mata waje to zai samu ladar saduwa da iyalinsa amma idan ba haka ba to wannan an ɗauka laifi kawai domin wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ga sahabbai cewa shin an ce namiji sabi da iyalansa ina tambaya yanzu idan mutum ya ɗauki azzakarinsu ya yi amfani da shi inda ba halalinsa ba shin yana samun laifi safai suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam eh akwai laifi yace to haka nan in yayi amfani da shiya inda Allah ya halaka mishi fa innahu ghayru malumin na'am فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من وراء ذلك bayan wannan abin da an ka ambata na amfani da iyalinsa na aure ko iyali amfani da iyalansa na sadaka lokacin da akwai bayi ba 'yanta su ba hukuma kuma ta yarda da cewa yanta su ba kuma kun ka yarda domin idan mutum na da bawa yan yarda da ya zama da karfa kainin bai koma dawowa ya kuma ce shi bawa ya zama da har abada to a ce kenan wa man ga duk wanda ne wara zalik bayan wannan fa ulaikumul adun waɗannan su ne ƴan ta'adda masu ta gona da iri ya ku turawan tsallake masu da ƴan ta'adda ɗan ta'adda mazinaci ya ku masu neman yan wuce gona da iri yan wuce gona da iri wanda tsallaka matarsa ya tsada ga matan wani saboda haka babu wani dan ta'addar da ya wuce wanda ya ki karantawa Alƙur'ani. in ana bi dan ta'adda ya ana kai ga wanda ya ki karantawa ƙur'ani, ya ki karantawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aye gaba ga dan ta'adda an samu in shi aka bida kama wani a ce shi da ɗan ta'adda kuskure na an bi hanyar dama ana so a kai gare ta an karta wani na'am والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سوى المؤمنين والذين هم سولي ودن لأماناتهم da أنك باسو وعهدهم لأن أوسي وأن سكيد الله سكيد متاني ra'udu suna masu tsarewa a nan ya ku wannan suna na tilbida wa iqamatu sunna waɗanda abba ya gare ku amana kuna Allah zai tambaye ku akan amanan nan da ya ba ku ya ku in jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna shugabannin ku amana kuna duk amana alƙawalita amma ba duk alkawari a amana ba waɗannan masu tsarewa da amana ba su cin amana wa ahadin da alƙawarin da aka yi da su kuma ra'uru suna tsarewa suna kyaye alƙawari ba su saba shi a nan in aka yi alƙawari da kai ka cika in ka saba alƙawari kai ya ana zanen masu imani ba ciki haka ba in ana magana mumini mumini daban kai daban اتت امانة ان الله يأمركم ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله ان الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Allah yana umarninku ku bayar da amana zuwa ga masu ita. Wallahi idan mutum bai ba da amana ba ga wanda adda ita, ranar alkiyama za a zunguma amana cikin wani kwazazzaben rane na rijiya wanda ta iya shekara saba'in za a gwada mai amana a ce shiga ɗauko ta sai ya shiga ya zunduma ciki ya ɗauko amanar ya tallabo ta ya kawo bakin rame ya hita amana ta kuce a ce koma haka azaba ta har abada wallahi cin amana wallahi rashin alƙarfi cika alƙawali wallahi yaudara wallahi Allah na kama wanda kai ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi sheikh abdulrahman isa jega ya gabatar mana da wa'azi